hajiya rigasa bayan ta yi sallama ta ce ina muku fatan alkhairi malam ah, hajiya maman hajiya daga rigasa take cewa to ita ta ce idan eh, su a gidan aure hmm. su a gidan aure har yanzu wasu mata wasu matan ta ce ba sa bin wayewa ta zamani wurin yadda za su ɗauki hankalin mazajensu hmm. sai su zauna ije yau hmm. kuma ta yi ta kishin tsiya akan mijinta bayan ita bata ba da gudunmuwa da za ta kange mijinta daga wata a waje ba mm-hmm. yayi wayewa ya kamata a ce ko da a taƙaice ne ya kamata kasance a tsakanin ma'aurata musamman ita mace tunda su maza malam koshi suna waje mm-hmm. suna kallon mata a waje Da kuma haga annabi na cewa idan ar-rajul mar'ata hasna ta'jubu sai ce fali a ce halu mm-hmm. duk lokacin namiji mutum ya fita waje ya ga wata mata ta birge shi ta kayatar masa annabi ci to ya riga ya tafi gida zuwa ga tashi matas mm. wa ma'aha mislul ladhi aha fa mm. innal gudu abin da ke ka gani ga ta wajen nan ya birge ka mm. irin shi ne ke ga matar ka a gida to amma kuma sai ya zamanto lokacin da mutum ya yi gaugawa zuwa ga ya koma ga tashi ta gida din sai ya samu ba haka ba to abin da yake faruwa shine ka san wato al'ada ko kuma in ce yanayi yana canjawa ne sakamakon canjawan zamani da kuma yadda ake tafiya da shi yanzu wasu kayan adon ma da ake sakawa da yanzu idan ka saka shi kawai kamar kauyanci ne shi ma zamanin yana da nasa da wani lokaci za ka samu illa daga gurin mazajen ne ma ba daga gurin matan ba saboda wani bai damu ya saya wa iyalin nasa ko ya zama ya bata wani kuɗi ko ya bata wani asorar siyar da za ta dinga sayan kayan da za ta burge shi da shi ba wani bai damu da wannan ba wani kuma ya damu da ya saya mata kaya ya sai bata kuɗi kuma ta sayi kayan kwalliya da kayan ado da za ta dinga yi masa yana burgewa wani kuma shi kuma haka kawai yake shi mace idan ta yi kwalliya bata burge shi in tana zaune a natural ɗinta ya fi jin daɗin ya ganta haka duk abin da ya je gano a waje in ya dawo in ya gama tasa tana zallatta ba ta yi kwalliya ba amma ta yi wanka ta gyara jikinta zai ji daɗi to wannan gyaran jikin da kula da kai din shi ya zama wajibi su mata su yi saboda duk wannan kishin da zaki yi ba za ki iya taro kansa ba idan ba za ki bashi abin da ba zai yake gani a wajen nan ba mm. ba za a iya shawo kansa ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa innal mar'ata iza kharajat mm. mace idan ta fita istashrafa shaydan shaydan yana ƙara mata girma wallahi zaka ga mutum yana mu'amala da mace a waje mm. ba ta da kyau ba ta da wani arin kirki zaka zo gidansa ka ga mace mai kyau malam matarsa ce amma baya kula da ita yana kula da wata a waje to abubuwa guda uku mhm. dole sai mace ta gyara an ba ka ba dole sai an samu wannan matsalar abu na farko mhm. mu'amalantarsa da take yi ya zama idan ya shigo cikin gidan yana jin daɗin yana samun fara'a yana samun kwanciyar hankali amma abin da suke cewa shine su mata da cewar ai suna iya kokarin su ta hanyar su gyara kansu din farko su mm. tsaftace gida su gyara yara ayi abinci mai kyau ayi komai amma idan kun dawo gida kuma za ko sannu bayan an tarbi ku da kyau ba za ku nuna kun gode ba kun yaba ba shi sana ce maka wani bangaren wani ne kaga ga yanzu bangaren da kaga misali yanzu kuma mai a makaranta sauran taruka na mata suna kokarin wayar da kan mata mm. to ga yanda ya kamata ku yi ku turare mazajen ku ku samu dai gaban ku samu kan kan gadon su yanda ya kamata mm, mm, to amma kuma suna yi to wani in yayi ta yi ta yi ta yi ta yi amma mazan gaya maka ko sannu balle na gode to ai magana da ake ne ake to haka anan wannan su kansu mazaje din kenan mala ashe kenan yana kiran su ba su waye ai shine rashin wayewa shine rashin bin shari'a ai magana da na gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la yufriku mu'minun mu'mina kada mumini ya tozarta mumina mm. daga cikin tozartawa nan dai da ake faɗa shine tozartawa ta bangaren mace wai ta yi maka abin kirki amma idan ka zo ba za ka ce yayi daɗi ba ba za ka ce ka gode ba ba za ka ce Allah ya saka ba ba wani abu da za ka faɗa kawai kenan idan ka zo ka ci abinci kawai sai ka sake daura fuska kawai ka ci gaba da harkokinka wannan yana saka mace ta ji babu daɗi kuma ba za ta samu abin ba ka samu abin da kake bukata a wajenta saboda za ta daina maganinta ne daga ƙarshe mm. gani take kawai wahala take wa kanta mai yiwuwa ma baka ji daɗin abun ba so amma idan ka nuna expression ka nuna jin daɗin ka shi yasa manzo Allah ya ce in kariha minha khulqan idan ka ki wani hali a wajenta radiya minha al-akhar ko kuma halin da zai burge ka to saboda haka wannan shine abin da ya kamata su ma maza su yi duk lokacin da matan ku suka yi abu a dinga appreciating a dinga nuna farin ciki da jin daɗi da walwala cewa wannan abin yayi to wannan shine malam ita duk da ita ɗalibar ka ce da ita assalamu alaikum barkan barkan mu da juma malamin mu Allah ya saka da mafificin alkhairi kuma Allah mai da malam gida lafiya sako daga Huzaima Ibrahim Haski Mando Kaduna tun ce malamin ya kamata a ce ta sanka Eh, ita yanzu mana abu dai kamar yadda wani abu da mafi yawan ake cewar magidanta suka nuna su zaku kayan a mm. cikin gida maza kenan mafi yawa da madadin mutum ya zauna da iyalinsa su fahimci gaskiyar lamari game da rayuwar shi yadda lamura suke tafiya su mata suna da fahimta in dai akwai kauna mm. in ka bayyana mata da gaskiyar lamari za ta san yadda ya kamata ta tafiyar da abu to amma za ka ga wani ba haka yake so ba sai ya zauna iya ta gane ba ya batta akan zato da sauransu har da ƙarshe sai ta kasa jin daɗin zaman gidan aure yanzu kana gani daga cikin wayewa mutum ka zama da iyalin suna tattaunawa har ana cin abinci tare gida ana kekewa da wasa da dariya to ai shine ma wayewa in ba kai mata wannan mutu da wa za ta yi saboda idan ba yi wasa da dariya da ita ba eh. idan ka zo na kun tattauna akan wani abu to kai da wa za a yi zone da su din za a yi saboda ai abin da fa ake faɗa tun lokacin da aka ɗora maka aure da ita ka tuna fa baiwar Allah nan tana cikin ɗumbin jama'a ne a gidansu aka ware ta aka kawo ta gidanka tana fita da izinin iyayenta ta tafi inda za ta tafi aka ɗauke izinin iyayenta aka dawo da izinin ya dawo hannunka an ce idan kai ka ci za ta ci in ka sha za ta sha in ba a samu haka ba kuma daga wajenka ba inda za ta je ta samu don ba za ta koma gidansu ta je tana roƙon abinci ba kuma. to saboda haka kai ne wanda zaka zama mata uba ka zama mata aboki ka zama mata wa sannan kuma ka zama mata abokin shawara kuma ka buɗa mata kofar da intanet da shawarar da za ta kawo maka ta kawo maka shawara ku tattauna da ita to amma yanzu ma da idan muka dan tsallako kaɗan zuwa ga tunda kana maganan wayewa a matsayin wayewa a musulunci su yanzu musamman a tsari na shugabanci mm. ko mu ce a namu a najeriya tunda a matsayin na 'yan ƙasa zaka ga yanzu asali shugabanci a najeriya daga dai kafin juyin eh, turawa su zo su tura sarakuna sannan har daraja ta dawo kan hannun shugabanni na zamani wanda daga baya duk sarkin da ke so ya zauna lafiya sai ya shuru haka baya magana mm. ba zai magana ba sai ana ganin kamar shirin gwaninta ce mm. to sai ga kuma yanzu kuma kamar sarakai da saboda ana ɗauko yanzu kuma sarakuna wanda su kuma sun yi karatu maybe na walau na addini walau na zamani da kai komu sai su ga ya kamata su darajanta kansu su yi dan yi magana din nan mm. to sai ga idan har ka yi magana sai a ce maka ga wani can a da shi baya magana kai yanzu me yasa kai yanzu kake yin magana malam ita yanzu idan kai yanzu shugaba ne na al'umma akwai nauyin al'umma akan ka suna da bukata ka yi wanda ke gaba wanda ba za su kai kaiwa gare shi ba mm. kai ya kamata ka nuna wayewa a nan wurin na cewar ya kamata eh, wurin ya kake kallon dai waye a wannan bagire ni abin da nake gani shine lalle hakika su sarakunan gargajiya ake ce musu ko kuma a ce sarakunan musulunci mm. waɗannan masarautu masarautu ne masu daraja kuma masu kima tunda idan ka duba asalinsu su zaka ga asalin su yana koma ne daga jihadin Usman dan Fodiyo Allah ya ji kanshi da rahama to kaga idan ka dubi wannan zaka ga cewa idan sarakunan suka bar ainihin tsarin abin da su aka kafa masarautar a kai mm. to dole za a samu matsala tsarin abin da aka kafa masarautar a kai tsarin abin da aka sabon sautar kai aka bauta ne akan kan addinin musulunci shi kuma addinin musulunci yanzu misali zaka ga basarake wani baya magana ka gane ko amma kuma yana da asorati zai iya aikawa ma ya ce a kira gwamna kuma gwamnan ya zo kuma gaya masa da kaza da kaza da kaza da kaza da kake ba masu ta shiga tafiyar ka ba wanda ya san abin da ya shiga tsakaninsu da gwamna amma ya rike martabarsa ya rike daraja kuma ya rike ragama shi bai yi magana ba kawai a gurin mutane ne ka gane ko wani kuma zai iya yin magana a gurin mutane ya faɗi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wannan abin ya janyo masa abin da zai janyo mishi saboda faɗe-faɗe da ya yi ko kuma maganganun da ya yi idan da a ce misali shugaba shi kansa shugaba wanda yake shugabancin shi kuma idan yana da nasa fiƙihun ai ba komai bane duk mutumin da kake mu'amala da shi idan aka ce zai faɗi wata magana a gefe ai ya gani ne to shi ba a zuwa a gaya masa cewa nan gaban ranka daɗe idan har abu ya faru ai mu ƴaƴanku ne ba za a zo a zauna a kira mu a zaunar da mu a gaya mana za mu karɓa ina fatan fahimci wannan saboda ita rayuwa da kake ganin ta dinnan shi ka fito ka ce shugaba kaza kaza kaza ne a gaban jama'a shi ma kansa fa akwai sabanin malamai a kansa wasu malamai suna ganin haramun ne ma ka fito ka ce shugaba yayi kaza yayi kaza sai dai ka kira shi kadai ko ka rubuta masa takarda ko ka tura dan sako ka ja baki ka kai shiru saboda kar ka janyo masa kaskanci a cikin al'ummar da yake shugabantar su don wannan zai iya kawo fauda zai iya kawo rudani to amma a irin zamanin mu na yanzu da ake magana akan cewa wai sarakuna su dina tsohon bakin salama duk Najeriya ni ne nan na gaya maka babu sarakin da ba dan siyasa bane hmm? duk Najeriya babu sarakin da ba dan siyasa ba bambancin su kawai tsakanin wanda siyasa ta fito fili da wanda bata fito fili ba saboda duk duniya ba a taba zama da mutumin da ai da annabi ya ce innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma ba mutumin da bai da ra'ayi akan abu in akwai gwamna mai ci da wanda yake nema to kowane basarake yana da wanda yake so ya ci a cikin ransa kuma yana da wanda yake goyon baya sai dai bai kamata su fito fili ba su nuna a matsayinsu nawa a matsayinsu na iyayen kasa amma ba za ka raba su da ra'ayi ba ba a raba dan adam da ra'ayi dole sai ya zama yana da wanda yake so ya ci zaɓe a cikin mutum biyu kuma sai ya fi jin akwai wanda idan ya ci zaɓe zai fi kyautata su zai fi ba wa masarautarsa daraja